Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da cin ku domin farin ciki da ku. Amincin Allah da rahmar bata gama abota kallon tashar Al'ajabi TV. Asma'u Irma sunana ɗauke da wannan shiri naku mai suna ku da kunnuwanku.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 shin zai samu gimbin ko kuma zai samu aikin ku biyo mu abu kamar wasa sai gashi komai ya kankama dangane ga samun aikinsa Awisi ya koma fika sanar da mutan gida halin da ake ciki da tafiyar da zai yi Lagos. Kafin mu ta tura shi wurin yayinta ya karɓo rago biyu cikin tumakin da ake yi mata kiwo ya sayar. Da kuɗin wanda ko sisi bata cira a ciki ba ta ce yi kuɗin mota da guzuri. kamar kullum kyakkyawan addu'a yi mata tare da godiya ba godiya za ka man ba so nake idan ka je ka dage ka yi abin da ya kai ka lokaci ya yi da ya kamata a ce kana da iyali kai ma sannan ka fara rage ma ɗan uwanka nauyi ga zuri'a Allah ya bashi sosai ka ga yanzu cikin yaran sai ka rinka biya wa wasu kuɗin makaranta idan ka fara ɗaukan albashi mamu kenan Allah ya bani iko ni fa babban ɗana ma sunansa Haris tun yanzu ya kamata ki fara kira na Abu Harith irin na Larabawa. Neman abin da za ta buga masa ta yi saboda rashin kunyar da yake yi a gabanta ba shiri ya tashi ya gudu. Bayan kwana biyu, Haris ya raka shi tasha ya wuce Lagos. ta ɗaya gurin introduction ɗin sababbin ma'aikatan banki. Ana gamawa ya koma Abuja domin jiran posting. A wannan lokacin ne kuma soyayya mai ƙarfi ta shiga tsakaninsa da Gimbi. Tun yana ja da baya har ya amince ji yake ya fi kowa sa'a mace kamar ta tana soyayya da talaka irinsa da taimakon Allah da Alhaji Mudi ya samu aka bar shi a Abuja maimakon Ilori da aka tura shi da farko ganin yana da kwanaki goma kafin lokacin fara aiki yasa ya haɗa kayansa sai gida gimbi har da kuka da zai tafi saboda sansa take da gaske alkawari ya yi mata cewa ba zai wuce sati ba zai dawo sannan suka rabu Yana isa gida yara suka fito ana ta murnar dawowarsa. Yana shiga ciki nan baba suka yi ta murna da aiki da ya samu. Nan take yake jin kwanaki hudu da suka wuce matar Harisu ta biyun ta haihu. Sai ka ce shi aka yi wa haihuwar. Ya fita neman ɗan uwansa yana murna. Washe gari suna zaune a bakin shagon. Harisu suna hira, a Awaisu ya ce ya zaɓa wa jaririya suna Umar Ruman, amma Rumana za ana kiranta. Kai kuma ina ka san wannan sunan? Harisu ya tambaya yana kallonsa. A littafin tarihi. Idan mun je gida sai ka yi mata huɗu da shi, cewar Harisu. Duk da cewa ya riga ya yi mata da suna Aisha, amma baya son ɓata wa ƙaninsa. Shi ma kuma a waisan da ya san da hakan ba zai taɓa kawo wannan sunan ba. Sai yamma suka koma gida, a bakin ƙofa ya tarar da ɗansa na biyu yana shirin fitowa. Sarkin yawo, ina za ka da yamman nan? Baba, ka yi baƙo daga Kano shine aka ce na kirawo ka. Har sai shiga ciki ɗakin baba inda suke yana tunanin waye ya zo. Abin mamaki, Saminu ya gani tare da matarsa da yaransu biyar. Tsabar murna ya rungume shi suna dariya. Bala direban tifa ne ya faɗa min haihuwar. Shi ne na ce lokacin sada zumuncin mu fa yayi dole mu haɗa kan iyalinmu. Sosai kuwa, sannu yaya hanya? Matar Saminu mai suna Amina da yaransa duk suka gaishe da Harisu ana ta barkwancin yadda za su rinka magana tun da Hausa a gidan bata zauna sosai ba. Baba da Awaisu ne kaɗai suke jin Hausa sosai. Awaisun shi ma ya shigo suka gaisa. Bita ya yi sauran kuɗin hannunsa ya sa a siyo lemu, kaji da ƙwai ya ba wa Mama Ancu uwar gidan Harisu domin karrama baƙi. Yaushe zai manta Saminu a rayuwarsa. Kwanan su huɗu a gidan duk an saba kamar sun daɗe tare. yaran ma kowa da abokinsa banda babbar wacce ta girma duka yaran gidan ana gobe za su tafi ne harisu da saminu sun zauna hira da daddare harisu ya sako zancen da yake son su yi mardiya shekarar ta nawa ne yanzu ka ganta ta yi tsayi ko sha bakwai za ta yi da azumin nan baɗi za ta gama sakandare insha Allahu harisu ya yi murmushi to Allah ya sa abin da zan zo da shi ya yi maka na ce me zai hana mu haɗa ta da awaisu Saminu ya kalle shi sosai. Da gaske kake yi? In dai ka amince ba? Wallahi Saminu ban taɓa ganin mutumin kirki irin ka ba. Halayenka abin koyi ne ga wasu. Idan na bari damar nan ta wuce mu, ai na cuci zuri'ar awaisu. Mai alkhairi irin ka, dole a kyautata wa 'ya'yanka zato. Saminu ya kama hannunsa kam. In dai haka ne na ba wa awaisu ya halak malak in yi maka ta yara. Daɗi ya kama Harisu suna dariya insha Allahu Awaisu ba zai ba mu kunya ba. Dama watan da ya wuce na gama biyan su zakiya kuɗin gidan malam da ya faɗa su a gado. Gyara shi zan yi sosai kafin shekara mai zuwa shi ma Awaisun ya tara abin da ya tara sai su zauna a ciki. Ba mun yi maganar a Abuja zai yi aiki ba? To muna sa rai zai samu muhallin kwanan nan. Kaga sai su koma can ya sa ta ci gaba da karatu ma. Saminu farin ciki ya cika zuciyarsa shi yana yi wa Harisu kallon mutumin kirki shi ma Harisun kallon da yake yi masa kenan. Sun yanke shawarar sanar da Mardiya babbar 'yar Saminu da Awaisu shawarar da suka yanke domin jin ta bakinsu da kuma ba su haƙƙinsu don kada a zalunci kowa. Awaisu wanda yake bakin ƙofa tun bayan da ya ji an ambaci sunansa ya fasa ƙarasawa wurinsu. Jiya kamar an ɗaura masa dutse a kansa shi kaɗai ya soma magana a hankali yanzu wannan yarinyar da bata gama zama mace ba za a bani wallahi da saki ko ban haɗu da gimbi ba babu inda zan kai wannan yarinyar tun daga wannan rana Awisu yake wasan ɓuya da Harisu duk inda ya san za su haɗu su keɓe guduwa yake yi ranar da zai koma Abuja ma kamar ana korarsa don sauri haka ya tafi tasha kafin Harisu ya dawo daga shagonsa inda ya ajiye masa kayan amfani kamar su madara ganyen shayi da yake son bashi guzurin tafiya bai yi sati da komawa ba alhaji mudi ya dawo daga kano wata rana da yamma ya tura karamin ɗansa ya kirawo a waisu da ya zo ne ya tabbatar masa da gimbi ta sanar da su abin da ke tsakaninsu ƙarshe ya ce yana so ya sanar da yayansa cewa su same shi a kano shi da saminu idan har da gaske yana son ta da aure su yi magana ban yadda da ɓata lokaci ana soyayya ba in dai akwai halin yin auren ga ra'ayi kowa ya huta Gaban Awaisu ya faɗi jin Alhaji Mudi ya ambaci ganin yayansa da Saminu. To da wani idin zai kalle su ma? Shi dai Alhaji Mudi bai san me yake faruwa ba. Albarkacin Saminu yake ganin lallai Awaisu ma mutumin kirki ne kamar yadda ya kula a ɗan zaman da ya yi da su. Bai samu damar komawa gida ba sai bayan sati biyar ana hutun Good Friday Easter Monday. Haka ya tafi jiki babu ƙwari saboda rashin sanin yadda zai tunkari ɗan uwansa da maganar auren Gimbi. gashi Alhaji Mudi ya ce su same shi a gidansa na Kano a san ransa a yi bikin bayan sallah karama tare da na babban ɗansa wanda suke can a Kano tare da babar su uwar gidan Alhaji. Kwanansa biyu da dawowa ya rasa abin da ke masa daɗi kuma ya kasa faɗawa kowa. Mama ta yi faɗan da magiya duka ya ƙi cewa komai. Gashi na matuƙar son gimbi baya fatan rasa ta. Da daddare yana kwance a ɗakinsa Harisu ya shigo. ya tashi zaune amma ya kasa cewa komai harisu ya yi murmushi yana kallonsa sai da ya zauna a gefen katifar ɗakin ya soma magana yanzu ni kake gudu saboda ka soma aiki a abuja ka yi kuɗi ko kana ganin kafi fi ƙarfinmu awaisu ya zaro ido a razani. ya me ya kawo wannan zancen kuma wallahi ba haka ba ne allah ya kiyaye Bana fatan abin da zai kawo min irin wannan makamancin tunanin harisu ya ɗaura fuska haka kawai za ka fara guduna idan ba kana tsoron a ganka tare da talaka iri na ba idanun awaisu tuni suka yi ja saboda rashin jin daɗin kalaman yayansa shi da ya ɗauki harisu uba yaushe ma irin wannan tunanin zai zo masa wata matsalar ce da ban yaya ya faɗa a raunani harisu ya yi dariya a zuci domin ya samu awaisu ya faɗa tarkon da ya yi masa na son jin damuwarsa ina jin ka menene matsalar take hana ka walwala a gidan nan babu amfanin ci gaba da ɓoyewar shi yasa ya faɗa masa maganar da ya ji sun da Saminu da kuma wacce suka yi da Alhaji Mudi. Wani dogon numfashi Harisu ya ja, ya jima yana tunani kafin ya so magana cikin natsuwa. Kai ba yaro bane da zan ce baka san abin da kake yi ba. Sannan ka wuce a yi maka auren doli, Duk yadda nake son ka auren Maudiya, ba ni zan zauna maka da ita ba. Saboda haka, na gode da ka faɗa min da wuri kafin a yi auren mu ji kunya. zan yi ƙoƙarin fahimtar da Saminu kuskure na ne da ban fara maganar da kai ba na faɗa masa ko bai faɗa ba ya san ransa a ɓace yake kawai ya danne ni ka yi haƙuri yaya ita ma gimbi tana kyawawan halaye idan ka ganta bai ƙarasa ba Hamisu ya miƙe ba tare da ya ce komai ba ya yi hanyar fita tunaninsa bai wuce yadda zai fita kunyar Saminu ba tsayawa yi ba tare da ya juyo ba ya ce ka shirya mu je kanan gobe kafin lokacin komawarka aiki zancen banza kai ina a su ina ‘yar masu kuɗi ko kuwa so yake janyo a ce yayi auren jari to ma a ina yake tunanin ajiye ta idan an yi auren yaushe ma ya fara aikin da zai jajibo aure nan da wuri haka mamu ce take faɗa bayan harisu ya sanar da ita da baba batun tafiyarsa kano neman aure haka ta yi ta faɗa yana bata haƙuri da nuna mata magana kawai za su je yi ba auren za a ɗaura ba ranar da suka isa kano saminu jiki a sanye ya tarbe su wannan ya ɗaga wa Harisu hankali ko har Alhaji Mudi ya sanar da shi komai. Baya son abin da zai taɓa alaƙarsu ko kaɗan. Shi a waisu dama ya kasa kallon sama tun da suka zo yake sunkuyar da kai. Bayan sun ɗan huta ne suka zauna tattaunawa. A nan Saminu ya dubi Harisu. Alhaji Mudi ya zo gidan nan da kansa akan yana son na ba wa ɗansa auren mardiya. Sanin cewa mun yi magana da kai, na ce na bayar da ita ga Awaisu, shi ne ya yi min wani bayanin daban da ban gama fahimta ba. A kunyace Harisu ya faɗa masa abin da ke faruwa. Ka yi haƙuri abokina, ba ni da masaniya akan hakan. Da tun farko ba zan bijiro da maganar haɗa su ba. A waisu duk sai ya ji babu daɗi. Yanzu da Alhaji Mudu bai zo nema ma ɗansa ba, shi ke kenan ya ɓata zumuncin abokan. Muryar Saminu ce ta katse masa tunani, babu komai. Ai ka yadda Allah yake nuna ikonsa. Sai mu je gidan, ka faɗa masa na ba da auren mardiya ga Fawwaz a matsayin waliyinta. Tun da bani da ɗan uwa namiji shi kuma a waisu sai na nema masa auren gimbi sai a lokacin harisu ya yi murmushi hankalinsa ya kwanta ganin saminu bai ɗauki abin da zafi ba washe gari suka ɗunguma sai gidan alhaji mudi aka daidaita magana sallah ƙarama da sati biyu aka sha bikin a waisu da gimbi ganin cewa bai samu muhallin kirki ba alhaji mudi ya bashi gida da sunan gimbi a abuja inda za su fara zama kafin ya samu nasa ita kuma Mardiya suka tare a Kaduna inda Fawaz yake aiki. Bayan shekara sha biyu, cikin shekarun da suka gabata, Awaisu ya samu buɗi sosai domin har gida ya gina ƙato a Abuja yana shirin tarewa, inda Allah ya ƙara taimakonsa shine kasuwancin da yake yi. Duk da yana aiki ga rashin lokaci haka ya sami yara biyu 'ya'yan kawunsa ya buɗe ma shago suke sayar da a da shadda. abu kamar wasa sai da ya haɗa shaguna huɗu a jere a Wuse Market. Ga ƙwazonsa a wurin aiki ya sa ya samu muƙamin manaja a bankin. Gidan Harisu kuwa ya sha gyara sosai har mota ya saya masa sannan ya ƙara masa jari. Zaman su gwanin sha'awa. Tsakaninsu da Gimbi babu wata matsala da yake ita ma aikin bankin take yi ba ta da lokaci na zuwa fika sosai. Yaransu huɗu babban ciki Haris sai Daula mai sunan babar Gimbi Amir mai sunan Alhaji Mudi da kuma auta Sa'ad suna kiransa Muallim. A gajiye waisu ya shigo bayan Isha yaran suna ta murnar dawowarsa daga fika. Sai da ya gama da su ya wuce ɗakinsa. Sauri yake yi idanunsa su gane masa matar da yake jin ba zai taɓa iya haɗa ta da kowa ba saboda irin son da yake mata ga kuma albishir a bakinsa. Ta ci kwalliya ta yi kyau sosai ta zo ta tarbe shi tana murmushi. Ashe ka shigo maimakon ka kira kafin ku su na haɗa maka ruwan wanka ya shafi gefen fuskarta yana murmushi kada ki damu zo ki zauna ki ji albishin ɗin da na zo miki da shi har biyu ɗayan ina hanya aka yi min waya aka faɗa min kaskun turaren wuta da yake gefen gado ta ɗauke sannan ta da ta zauna kusa da shi yana rungume da ita yi ajiyar zuciya gimbi na Allah ya yarda biza ku ta fito ta ɗago kai da sauri cikin farin ciki wace biza kuma dama na ɓoye miki ne sai komai ya tabbata na biya muku hajji ke da yaya harisu da baba da mamu sai yaya zakiya tun da su anti baraka da ummu mazansu sun kai su kin ga zata ta taya ki kula da su baba albishir na biyu kuma kuna dawowa nake so mu tare a afo to babban abin jin daɗin shine da su mamu za mu tare shiru ya ji gimbi ta ƙi ɗagowa bare ta yi magana ko da ya ɗago kanta hawaye take yi sosai wani santa ne ya sake shigarsa domin ya san kukan farin ciki take yi rungume ta yayi yana shafa bayanta dama na san za ki yi murna sosai gimbi na shi yasa ban faɗa miki batun tafiya hajjin ba sai da na gama tunda kin gani na je har sau biyu kuma lasiya mun yi umara tare da ke shi yasa ba zan bi ku ba ya ci gaba da cewa kuma fa yadda na so har da babu za mu tare sai dai lalurar idan ta yasa yayi ya yarda shine na haƙura da son shine na haƙura ba dan na so ba burina ya cika zan dawo da mamu kusa da ni in kula da ita ita ma ta ji daɗin arzikin da Allah ya bani ta daɗe tana jin nauyin su baba da yaya Harisu duk da na so haɗa da baba hakan bai samu ba amma zan ɗauko rumana gimbina da ina da yadda zan yi fa wallahi yayi Harisu ya daina fita neman kuɗi komai ni zan yi masa Can ƙasan makoshi ta ce, uhm, haka ne, domin ji take ya cika ta da surutu mara kan gado. Miƙewa ya shiga banɗaki domin ya yi wanka ko zai ji sauƙin gajiya. Yana shiga gimbi ta fice ta tafi ɗakinta ta rufe ƙofar da makulli. Gadonta ta hau ta saki kuka cikin tashin hankali. Ko da wasa ba taɓa ƙaunar zama da uwar miji ko dangin miji ba. Can daga nesa dai ya yi musu kyauta suna ƙauye ba sai sun raɓe su ba. taɓi akwai matsala matar da ko hausar kirki bata iya ba sai an yi magana ta yi yankare da haƙora tana murmushi shine don kana jin ka fara kuɗi za ka ɗauko min su ka kawo su ko neman izini na baka yi ba da sake a waisu ba na cikin matan da za a haɗa da ubar miji a ce mu zauna lafiya gida ɗaya ɗan kwalinta ta yi jifa da shi ta rasa me yake mata daɗi ita fa shi kaɗai take so ba danginsa ba duk halaccin da ta yi masa ta aure shi talaka ko gidan zama ba shi da shi shine yanzu arzikin nasa kuma sai sun raba tare da wadda bata bata nan lokacin da suke nema ta hana kanta sukuni tana fita aiki duk domin ta taimaka masa ba don kada a ce ta yi shari ba ma sai ta ce gaba ɗaya gidan harisu wari yake yi mata idan ta je fika shi yasa ba ta son zama idan ta je gani ta yi kukan ba zai kai ta ko ina ba ta yanke shawarar washe gari za ta kira mama ta faɗa mata dole a ɗauki mataki don ba bauta ta zo yi wa kowa ba. Shirin bacci ta yi sannan ta koma ɗakin nasa. Kwance ta same shi akan abin sallah. Da gani sallah ya idar bacci ya ɗauke shi. Tausayinsa kuma ta ji. Ya mayar da kansa tamkar agogo. Ba shi da hutu kwata-kwata duk domin ya faranta wa su mamu. Tsaki ta ja a fili tana tunanin yadda za ta ɓullo ma lamarin da ya cinkaro ta saboda zan kawo mahaifiyata gidana shi ne kike tsaki haka gimbi muguwar faduwar gaba ta ji shi kuma ya miƙe tsaye yana kallon tare rai a ɓace ce yana ɗan rawa ta ce haba mai diya kada ka yi min mummunar fahimta mana su da kanka ka gani ina murna har da kukan kukan baƙin ciki ba da farko har ga Allah na yi zaton kukan daɗi kike yi ganin yadda na damu da yanayin da mahaifiyata take ciki Bata da wurin da za ta kira gidanta sai da na yi wanka na biyo bayan ki na ji kina kuka sosai a ɗakin ki rasa bakin magana ta yi shi kuwa ya ci gaba da magana cikin ƙunar yai duk duniya bayan mamu babu wanda ya cancanci kyautatawa ta kamar yaya harisu ban taɓa ɓoye miki asali na ba amma abin mamaki kina nuna ɓacin ranki akan kyautatawa da zan yi wa wanda suka zama jigon rayuwata idan ba za ki iya zama da su ba sai na auri wacce za ta iya tun da ya fara magana bata tanka shi ba sai yanzu da ya ambaci kifiya kayi kaɗan ka ce za ka auro wata ka ajiye a gidan nan ko ka manta cewa nawa ne sunana ne a cikin takardun gidan daɗin abin ma ina da nawa ta turo baki cike da tsiwa haka nan za ka ƙara rayuwarka kana yi wa wani ƙato bauta sai shegen aure da tara iyali kai kuma an barka da siyan shinkafa da ragon suna shiru ya yi har sai da ta gama maganar ta tukunna ya cako gabanta fuskarsa babu annuri ko kaɗan ja ta rinka yi da baya yana binta yaya harisun ne ƙato gimbi ya faɗa a hankali amma kana jin muryarsa har wani rawa take yi saboda ɓacin rai duk da a tsorace take amma a kula da yadda yake zare mata ido akan yan uwansa ƙarya na yi ba ƙaton ba ne ko bai yi biyunka ba bata ƙarasa magana ba ta ji ya gwabje mata baki nan take jini ya so mu zuba saboda fashewar ta na ƙasa cikin kuka ta ce a waisu ni ka fi sawa baki idan baki fita daga ɗakin nan ba sai na yi miki abin da ya fi wannan murya ta soma ɗaga tana kuka babu inda za ni gidana ne ai ba naka ba idan ka jawo shi ka fita ka koma naka Bitar ya yi zuciyarsa na tafasa wai akan kan iyayensa da ba shi da tamkarsu shine gimbi take yi masa abin da bai taɓa tunanin za ta aikata ba lallai ba a shaidan mutum ya san halinta na ƙinƙyami da ji da kai shi yasa yake mamakin irin son da take masa farkon haɗuwarsu falo ya je ya sami yaransa uku sun yi bacci sai haris da yake ƙarasa homework tashin su yayi daga su sai kayan baccin jikinsu suka fice motarsa ya buɗe suka shiga suna tambayarsa ina za su je bai ba su amsa ba ya rinka dinna mai gadi horn yana buɗewa ya fice a guje ƙarar hon ɗin ce ta fito da gimbi tsoron ta kada da gaske ya fita daga gidan sai dai abin mamaki ba shi babu yaran nan fa hankalin ce ya ƙara tashi mai aikin silamande ta shure da ƙafa tana bacci ita ma a falon ta tambaye ta ina su daula hajiya ga su nan suna hamok jiransu nake yi su ƙarasa a je a kwanta ta galla mata harara ina kika gansu aikin banza babu abin da kika iya sai bacci waje ta fita inda mai gadi ya tabbatar mata da yaran alhaji ya fita haka ta rinka kiran waya sai ya ki ɗauka ƙarshe ma kashewa yayi yana kallon yaransa suna bacci amma keken gadon ɗakinsa gidansa na abu ya tafi da su da sassafe ya ji ana buga ƙofar gate ya leƙa ta caga, mai gadinsa ya gani yana ta washe baki ya buɗe wa gimbi gate ta shigo ko rufe ƙofar motar ta bata yi ba ta fito ta shiga cikin gidan da sauri a falo ya same ta yi ce kada ta tasar masa yara wani irin wulaƙanci ne za ka ɗaukar min yara cikin dare a iya sani na lokacin da muka tare a gidan nan ke kaɗai kika shigo sai akwatunan kayanki to menene na ɓaci rai don na kwashe yaran da jinin mami yake yawo a jikinsu wai duk saboda maganar jiya da bata taka kara ta karya ba kake min wannan cin kashin har da fa samun baki ya taɓa baki ina jin baki san girman uwa ba ne neman sulhu take yi domin tun aurensu ba su taɓa samun saɓani irin haka ba kwantar da murya ta yi ta soma magana duk ka ne ta yaya za ka shirya kawo mamu ba tare da neman izini na ba ni ma fa ina da haƙƙi a kanka kuma abu irin wannan sai ka fara shawara da ni ka ji nawa biyu ɗin neman izinin ki? wai dama haka kike ne ko ko kuwa sabon salo ne kika fito da shi kawai don baki son na? ba facin yau na san kina musu kallon kyama ba sharewa kawai nake yi saboda babu wanda ya taɓa ƙorafi cikinsu kaga ni ba rigima na zo mu yi ba maganar fahimta na zo da ita idan kana so ka gina ma mu sabon gida a fika It's up to you amma batun mu zauna tare It's out of the question zama da suruka baya taɓa haifar da alkhairi duk yadda yake son ta a daidai wannan lokacin ya yi nadamar aurenta rasa bakin magana ya yi ya ce mata kawai ta fita idan ta gama ganin wankin hula zai kai ta dare ya sa ta ja motar ta tafi gidansu tana kuka ta zayyana wa mama abin da ya haɗa su mama ta dube ta sosai ta girgiza kai idan kika ƙure uwaisu ya sako ki za ki gane kuɗi da gata aikin banza ne idan aka raba ka da iyalinka ke da ya kamata ki nuna masa kin fi kowa farin ciki Shi za zaki ɓata masa rai akan mahaifiyarsa to ya yi miki adalci ma da bai haɗo ki da takarda ba shashashar kawai idan ma zuga ki ake yi ki sani aljanna ki tana ƙarƙashin ƙafar mijinki shi kuma tasa tana tare da mahaifiyarsa kada ki zama mace mai kwashe wa miji fitilar rayuwarsa gimbi uwa haske ce uwa rahama ce da kika shiga matsala ai ga ki a gabana Maman yanzu goyon bayansa kike yi kiki yaye ni gimbi kuma ki wuce yadda kika bata mishi rai ki bashi hakuri ku sasanta idan alhaji ya ji maganan nan ki kuka da kanki kin san halinsa sarai bar ganin yana son ki hakan ba zai hana ya saba miki ba dukar da kai ta yi ta gama jin faɗan mama ta tashi ta koma sabon gidan Amir ne ya faɗa mata babansu yana ɗaki ta shiga da sallama kafin ya amsa ta durƙusa gwiwoyi a ƙasa a gabansa tana kuka kamar ya basar sai dai gimbi matsayinta daban ne a zuciyarsa Ta so tasowa ya zo gabanta cikin kuka da nuna nadama ta rinƙa ba shi haƙuri da nuna masa ta gane kuskurenta kukan da ta yi tana ajiyar zuciya ya sa dolensa ya haƙura tare da yi mata nasiha cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ta shawo kansa suka daidaita zaune suke cikin ɗaki su biyu ta dubi ƙanwar mama wadda take binta bayan ta bata labari anti baby wannan ita ce matsalar da ta tunkaro ni kuma mama ta bashi goyon baya ki bar komai a hannuna Yata, in dai ina raye babu wanda ya isa ya takura miki tun da daɗewa na ce ki zo muje a mallaka miki shi a tafin hannunki kika ƙi yarda daɗi miji yau ga irin abin da nake hango miki ya faru Ke ko babu boka babu malam yayi kaɗan kin ji ko? Shi ɗin me? Mijina na uku ma duk taurin kansa sai da ya koma albashinsa ma a hannuna yake balle wani a waisu. Kalmar ƙarshe ta so tsawagin birai sai dai biyan bukata ya fi dogon buri. A kwanakin da suka biyo baya, Gimbila da bi take yi wa awaisu sosai, tsakaninsu tamkar wani abu bai faru ba. Tarewarsu a sabon gidan da ake jira sai bayan sallah idan sun da daga hajji kuwa tuni ta rushe bayan duk abin da suke buƙata daga tsohon gidan sun gama kwashewa. Gimbi ta gyara ɗakin da mamu za ta zauna tamkar wata amarya da yake komai sabo ne idan ka shiga kamar kada ka fita. Ɗakin Daula da ta ci burin gyaran sa saboda tilan ƴarta, sai da ta matsa wa Awaisu aka ƙaro wani gadon a matsayin na rumana. Ƙarshe ta yi wa Mamu da rumana ɗinki kala biyar-biyar ta kawo wa Awaisu. shayi yake sha yana duba wasu takardu ta kawo ledoji manya ta ajiye a gefe kusa da shi ta durƙusa a gabansa Mai diya ga tawa ƴar gudunmuwar ɗaya daga cikin ledojin ya buɗe kaya ya gani a ɗinke duka super holland har biyar ya kalle ta da alamar tambaya rausayar da kai ta yi tana ƙifta idanu alamun za ta yi kuka na san babu wani abu da zan yi ya wanke wutar da na yi maka kwanakin baya amma don Allah ina mai sake neman afuwarka. Na tsorata da jin labaran zama da surukai har na so na ɓaci aurena a kan labaran wasu da nake ji. Jayar da ita ya yi sannan ya matsa yadda za ta iya zama kusa da shi ya kama hannunta ya riƙe. Ba zan yi miki alƙawarin cewa kullum cikin zaman lafiya za mu kasance ba idan mama ta zo, amma ina so ki sani ba wai don ita ta haife ni ba. Mamuna ba ta da rigima ko kaɗan. Mamace ce wacce yanayin ƙaddarar rayuwa ta sanya mata mugun haƙuri da kawaici. Ina jin ba domin Baba ba, da a sangarce ma zan tashi, saboda tsabar haƙuri irin nata. Tabbas ban ji daɗin abin da kika yi ba, amma na haƙura. Da kin san yadda nake mafarkin zama inuwa ɗaya da ita, na san ba za ki yi waccan maganar ba tun farko. Sake ba shi haƙuri ta yi, tana kuka da alƙawarin gyara kuskurenta ta hanyar bin mamu sau da ƙafa. Anti baby lokacin tafiyar mu sai ƙara matsowa yake fa. Ni wallahi ba na son yin tafiyar nan da mutanen nan. Dukkanin su babu wata alamar wayewa. Mu je iyafot su janyo a rinƙa kallo na. Dariya sosai anti baby ta yi sannan ta so magana da shaƙaƙƙiyar muryarta wadda tsabar gayu da maƙe murya wurin janyo hankalin maza ta koma haka. Ki samu ya barki. mu je wurin da nake faɗa miki kuma ki yi a hankali kada uwarki ta ji labari kin san dai ba shiri muke da ita ba Gimba ta tsuke baki jin an zagar mata uwa ita kanta bata fiye shiga sabgar antin tasu ba sai da wannan abin ya faru yadda anti baby da mama ba sa kama a fuska haka suka bambanta a hali yanzu haka auren ta shigi kenan abin mamaki masu kuɗi take aura su yi ta mata bauta sai ta tara abin da ta tara sai ta nemi sanadin da za su sake ta mama ta gaji da faɗa da nasihar ta tsama hannunta daga lamurin ƙanwar tata shi kuma mijin naki ki bar ni da shege idan wange su na tsangaya ya fara aiki a kansa ina faɗa miki sai juya alƙalami ya fi miki wahala akan yadda za ki rinƙa juya shi son ranki shi ɗin banza miƙewa Gimbi ta yi tana rataye jaka rai a ɓace. anti Baby ta ce, Me aka yi kuma za ki tafi muna magana? Haba anti, zama na a kin zagar min uwa kin koma kan majina? Ina son su ba son jure zagin su da kike yi ba. Dukan cinya ta yi irin na matan da suka gajiya suka ga yau. Ƙaryar banza. Ami da dai zan yarda kina son ta tunda ita ta haife ki. Amma in dai a waisu ne ƙarya kike yi Gimbi. duk matar da take son mutum take ƙin iyayensa ko ‘ya'yansa na wani auren kallon munafuka nake yi mata so da ya amsa sunansa shine kiran rungumi duk abin da mijinki ya nuna yana so ki taya shi ririta shi ganin anti baby tana yaɓa mata magana yasa ta fice ko sallama babu dama can ba wai tana ganin mutuncinta ba ne, tun suna yara sun san ta yi ƙaurin suna a dangi saboda fitinarta yanzu ma dole ce ta kawo ta za ta nemar wa kanta mafita bayan kwana biyu Awaisu yake sanar da ita cewa nan da sati uku su mama za su taho Abuja domin ta nan za su tashi kuma an kusa fara ɗibar alhazai sannan za a taho da rumana tun yanzu domin taya lamin da zama da su Haris da kuma sabawa ita ma da gidan. Da murnar ta ɗauko takarda tana yi masa list ɗin abubuwan da suke so a ƙaro musu na kayan abinci da kayan masarufi domin ta bar baƙi. Yadda take yi masa dole duk wani saurin zargi da ɓacin rai da ke ransa ya kawar da shi. Bayan ya fita a gigice ta kira anti Baby har ta manta abin da ya faru tsakaninsu. Ita kuwa tana ganin kiran ta ki ɗauka. Sai da ta kira ta ya fi sau biyar sannan ta amsa tana maganar da ƙyar wai ita a dole an yi mata ba daidai ba. Gimp bata yi fushi ba, ta faɗa mata yadda suka yi da awaisu. Anti Baby ta ce, idan za ta iya ta je ta same ta a gida washe gari su tafi wani ƙauye a Nasarawa State inda wange su na tsangaya yake. Da daddare kuwa ta karanta wa Awaisu ƙarya da gaskiya saboda kada ya ga ta dawo da wuri ba daga bankin da take aiki. Shi kuwa sanin yanayin aikinsu bai kawo komai ba a ransa sai addu'a da ya yi mata. Washe gari tana zuwa gurin aiki ta yi ƙarya ciwon ciki ta samu manaja ya yarje mata komawa gida. Daga nan ba ta zame ko ina ba sai gidan Anti Baby. Ko zama ba ta yi ba suka kama hanya. Direban Anti Baby ne ya kai su. Ta yi mamaki sosai yadda ta ji suna hirar malamin tsibbin tare da shi. Ashe shi ne ma ya haɗa su. Wange Wangetsi na tsangaya ya ba ta layu da guraye da za ta saka a cikin gidan wanda su mamu suna zuwa za ta tatsani gidan saboda zafin da zai dinga mata saboda yarda da shirkarsa da ya yi har alƙawarin dawo mata da kuɗin ta ya yi idan mamu ta iya kwana uku a gidan ba tare da ta matsa a mayar da ita fika ba. Gimbi murna ba a cewa komai tana zuwa gida ta yi duk yadda ya ce ta yi da kayan da ya bata ta zauna jiran lokaci. Ranar da za su zo ta kama Asabar tun kafin asuba ta farka ta shiga kicin tana ta dafa kayan tarbar baƙi lamin dama a nan ta same ta a waisu kuwa zuciyar fes ganin ta sake tana nuna masa ta fi shi murnar zuwansu dama direba ya tura aka ɗauko su motar na shigowa yaran suka fita a guje suna murnar ganin su Haris tamkar ya shige cikin Harisu don murna ba ƙaramin son kawun nasu yake yi ba mu ce ƙarshen fitowa daga motar. Kafar dama ta fara saukewa cikin sanyin muryarta ta ce, Bismillah, tawakkaltu alallah. To masu kallon mu da sauraron mu, ku ci gaba da bibiyan mu don jin me za ta kaya, shin mamu za ta zauna ko za ta koma?